Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara FM Nomad FM Dollar da Niyya da tashar Mutafi Afrik a kan mita 200.5 zanga FM a birnin Yamai. A Gano kuma ana shin muni a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko ko sashen hausa.com. Masu Masare Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Lahadi 28 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku abin muke tafe da shi mu fara da kanin labaran duniya. Wani mutum ya kutsa cikin wata masujadar Yahudawa a jihar Pennsylvania jiya Asabar ya kashe mutane goma sha ɗaya. mutumin nan da ya aika da ambula goma sha uku masu kunshe da bama-bamai zuwa ga wasu fitattun amurkawa zai gurfana gaban kotu gobe sannan an hallaka wasu sojojin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya su biyu a ƙasar mali To madalla bayan labaran duniya za mu taho da rahoto daga Najeriya inda jami'an sojan Najeriya suka kashe wasu 'yan shi'a da ke yin muzaharan. ba wanda ya daga mana hannu ma ba daga musu ba suna wucewa kuma sun bi wani bai sun juyo kawai sun bude wuta sun harbi mutane da yawa Haka kuma za ku ji mu tafe da wani rahoto daga jihar Taraba inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a wata kasuwa. Sannan kuma muna nan tafe da shirin idan kwaya ta narke amma duk sai bayan kun gama da jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani mutum ya yi ta daga murya yana cewa dole kowane ba Yahude ya mutu ya kutsa cikin wata masujadar Yahudawa a Pittsburgh jihar Pennsylvania yayin da ake sujadar Asabar. ya yi ta harbin kan mai uwa da wabi ya kashe mutane goma sha ɗaya wanda shine na baya-bayan nan a harbe-harben mutane da dama da akan yi a amurka mutane shida ciki har da wani jami'in 'yan sanda wanda ya tunkari maharin sun ji raunuka a cewar jami'ai waɗanda suka ce biyu daga cikin farar hulan da ke wato suka samu raunukan na cikin mawuyacin hali wannan da alamar shi ne hari mafi muni da aka taɓa kaiwa ma al'ummar yahudawa a tarihin amurka a cewar ƙungiyar da ke yaƙi da al'adar tsana ta anti-defamation league fadar shugaban amurka ta white house ta bayar da umarnin a saukar da tutar ƙasa zuwa rabin sanda a duk gine-ginen gwamnati har zuwa ranar 31 ga watan oktoba da nuna alhinin waɗanda mummunan abin tashin hankalin ya ritsa da su. a halin da ake ciki kuma mutumin nan da aka kama aka kuma tuhume shi ranar juma'a da laifin aikawa da ambula goma sha uku masu kunshe da bamabamai zuwa ga wasu mutanen da ke yawan sukar shugaban amurka donald trump ana kyautata zaton zai gurfana gaban kotu a karo na farko a cewar kafafen yada labaran da suka jiyo daga majiyoyin jami'an tsaro wata majiyar jami'an tsaro ta gaya makafar labarai ta cbs news cewa seza sayok ɗan shekaru 56 da haihuwa mazaunin aventura jihar florida zai gurfana gaban kotu gobe litini a yayin da ita kuma kafar labarai ta cnbc ke cewa sayok ɗin zai bayar da ba'asi gaban wani alkalin kotun tarayya a miami jihar florida gobe litini attorney janar ɗin amurka jeff session ya gaya manema labarai cewa zai sayo ɗan shekaru 56 da haihuwa ɗin mazaunin aventura na jihar florida na fuskantar tuhumce-tuhumce biyar da kan laifukan na nuna tsana halin wato an hallaka wasu sojojin tabbatar zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya su biyu yayin da wasu kuma da dama suka ji raunuka a wasu al'umura biyu da suka auku a ƙasar mali jiya asabar gamayyar sojojin kiyaye zaman lafiya na minusnuma ta faɗa a wuta takardar bayani cewa wasu sojojinta da ke garin biyar na yankin timbuktu sun fatattaki wasu mahara waɗanda suka buɗe wuta suka kuma cilla rokoki da kuma amfani da bindigogi masu sarrafa kansu waɗanda suka girke kan wasu motoci wasu sojojin kiyaye zaman lafiya biyu daga ƙasar burkina faso sun gamu da ajalinsu yayin da wasu kuma da dama suka ji raunuka a wani al'amari kuma na daban wasu sojojin tabbatar da zaman lafiya 'yan asalin ƙasar togo sun ji raunuka bayan da tawagar motocinsu ta hau kan wasu bama-bamai a kwanna da ke yankin mofti na yankin tsakiyar mali To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. sakataren harkokin tsaron amurka jim mattis ya ce ya gana da ministan harkokin wajen saudiya adel aljibar jiya asabar a taron manama na kasar bahrain wanda ake yi kan batutuwan tsaro inda sakataren ya jaddada muhimmancin sahihin bincike kan kisan ɗan jaridar saudiya ɗin nan jamal hashogi a farkon wannan watan a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke turkiya matis ya gana ko ya gaya ma taron batutuwan tsaron cewa kisan jamal khashoggi wani wato a wani ginin dubulmasiya dole ne ya damu dukkaninmu muddin wata ƙasa ta kasa mutunta ƙa'idar ƙasa da ƙasa da kuma dokoki hakan ka iya yin zagon ƙasa ga kwanciyar hankali a yankuna a daidai lokacin da ake matuƙar buƙatar kwanciyar hankalin sakataren harkokin tsaron amurka ɗin ya ce sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya soke bizar wasu 'yan saudiya na shiga amurka kuma zai ɗau ƙarin matakai kan waɗanda ke da hannu a wannan al'amarin. china na shirin samar da wani adadin kuɗin da bata fayyace ba ga ƙasar pakistan a yayin da ita kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa ke nazarin buƙatar ƙasar ta pakistan ta kuɗin da ya kai wajen dala biliyan shida don taimaka ma ƙasar ta rage matsalolin kuɗin da take fama da su a cewar jami'an pakistan da na kuma china labarin wannan shirin na samar da tallafi na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da firaministan pakistan imran khan ya samu tallafin sama da biliyan shida daga babbar kawar pakistan wato saudiya a yayin wata ziyarar da ya kai a birnin riyadh kasar pakistan dai na bukatar takardun kudaden kasashen waje ne saboda ta karfafa ajiyarta ta asusun waje wanda bai ma kai dala biliyan takwas ba wanda da kyarma ta ya kai wajen wato kudin da ake bukata na biyan sukan da ake binta. Labaran da kuka saura daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. yanzu sai rahotanninmu kuma za mu soma ne da rahoto daga abuja inda sojan najeriya suka kai suka yi taho gama da 'yan shi'a yayin da suke gudanar da wata sabar muzahar a babban birnin kasar abuja inda mutane da dama suka mutu ga wakilinmu nasiru adamu da cikakken rahoton sunana muhammad ibrahim gamawa ɗaya daga cikin almajiran malam ibrahim alzazzaki ba mu labarin abin da ya faru a zuba inda aka ce mana har an samu asarar rayuka an yi muzahara an kama hanya daga cikin garin suleja to har aka kai zuba ba abin da ya faru an zo karkashin gadan nan da idan mutum ya taho daga abuja zai hau sama ya fuskanci kubuwa aka wuce yan sanda suna da mana hannu mu ma muna daga musu hannu to a ce kuma daga baya mun ɗan ju mun tsaya muna addu'a za a rufe sai ga motocin sojoji guda uku da suka zo sai suka wuce ba wanda ya daga mana hannu ma ba daga masa ba suna wucewa kuma sun bi wani bai sun juyo kawai sun bude wuta sun harbi mutane da yawa sai da ma gaskiyan magana su harsashen su suka kare sannan suka tafi suka bar wajen Muhammad Ibrahim ba labarai lokacin kai kana cikin masu muzahara ne a kwarai kuwa kwarai da ni aka yi muzahara sosai da ni aka yi muzahara ya ake yi ka samu ka tsira a to dama ai in ana addu'a ya danganta kana gaba ne ko kana baya dan taron jama'a ne in an yi da'ira ya danganta ta inda suka bullo idan suka bullo ta gabas kai kana yamma to sai ka samu kwaba kawai ka ko ka kwanta ko kuma ka saje da mutane ko da ke ni lokacin ban zo da bakin kaya ba saboda haka la'alla ba wannan dandazon suke duba ba na koma gefe ne amma da yawan mutane sun tsira ai ba mu labarin muzaharar da ina kuka yi niyyar tafiya ko me kuke faɗa lokacin da kuke wannan muzaharar muna tuna kwanan ke a arba'in da suke gabatowa na shahadar Imam Hussein jikan manza Allah. abinda ba za a rasa ba na cewa a free free zagzaki abinda muke faɗa kenan. Kun yi amfani da wannan damar yadda aka saba dai an fito mu gara eh. ana ambatar waɗannan kalmomi na eh, neman saki Malam Ibrahim. Eh. Yawwa a bi dokar kotu a saki Malam zagzaki an zalunce su. Zuwa yanzu ya sakamakon wannan harbe-harben da aka yi. Yanzu dai a gabana ga gawo ke guda shida. mun karɓo gawaki uku daga wajen ɗan sanda a zuba don kwamishina polis ya ce a faɗa mana mu je a karɓo an karɓo sannan kuma ga waɗansu guda uku muna da marasa lafiya guda shida da za a ce amin da asibitoci suka karɓi guda biyu suka kuma ba mu guda shida za su guda takwas kenan sannan su asibitin su ne karɓi mutum biyu wanda harbin ya shiga ta nama ne ya wuce kawai mutum shida yanzu da muke da su duka an harbe su ne a ciki muna shirin kai su asibiti kan koyarwa na jami'ar Abuja. Ah, Muhammad Ibrahim abinda za mu so abinda yake da mamaki ba ku kaɗai kuke yin zanga-zanga ba. amma me eh. yasa me yasa me kuke tunanin yake sa ku in kuna yin naku ake samu irin wannan rashin rayuka to mu ma dai gaskiya ba mu sani ba mu ba mun karya doka ne. domin ita zanga zangar lumana an da kowa ya yi ta Allahumma ban san dalili ba dalili ko dan waɗansu sun san a gaba sun ce suna so su ga ƙarshen mu la'alla in wani muzahara a kasan nan an zalunce shi ko kuma dan wani munasaba na addini to shi yana da yanci ya wannan amma kuma suna kashe mu in muka yi muzahara ba tare da sun ayyana cewa mu ba 'yan ƙasa ƙasa ba in za mu ci mutu gyara sai mu ci awalan su ce mu ba 'yan Najeriya ba ne muka zo cikin Najeriya muke zanga-zanga amma ma dawa mu 'yan Najeriya ne muna da wannan 'yanci su za a tambaya me yasa ɗan shi'a jinin sa yake da arha a wajen sojan Najeriya yasa sojan Najeriya ya tsani dan shi'a me yasa gwamnatin nan ta tsani 'yan shi'a soja yana ganin ɗan shi'a kawai yake kashewa wayannan tambaya mu ma inda za ku taimake mu ku miƙa musu wayannan tambayoyi to da za mu ji daɗi da yake kun lura irin wannan abun yana faruwa me yasa ba za ku janye yin muzaharar nan ba ne ba a babu janye muzahara muzahara tabbas wannan munasabobi ne da muke yi ba za mu taba janye muzahara ba mu ba yadda za a yi a danne mana haƙi ana zalunta mu ko mu shu in suna tsammanin kisa shi zai hana mu muzahara to su abin da ya dace shine su zo su hallaka mu gaba ɗaya wallahi tallahi ko da yaro ɗaya ne rage a cikin mu sai muzahara za mu ci gaba da muzahara kuma ba za mu daina muzahara ba ma dama ba su saki malam ba waɗannan mutane da ake jiran likita ya tabbatar da rasuwarsu duka maza ne ko kuma akwai mata a ciki babu mace a wannan karan dukkan su maza ne guda an daga shi an tabbatar da su sun mutu yanzu nan a kuma yi tunanin yi musu sutura sannan gaskiya wayanda ma suke da raunuka din lallai yanayin su ba daɗi. Ma'ana sai an musu aiki kafin a tabbatar da ma me za a faɗa kenan. Yawwa sai an musu aiki kuma ba mamaki a ce da yawan su sun cika gaskiya. Saboda haka dai al'amarin da ya gashi nan gashi ga sa Ya Ubangiji sarkin baiwa. a gaida Nasiru Adamu yanzu kuma sai mu leƙa jihar Taraba inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a wata sabuwar kasuwar dabbobi a garin mararabar Kunini da ke jihar inda suka kashe mutane da dama da kuma raunata wasu ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. kamar yadda gano suka tabbatar wasu yan ina da kisa ne ma suka shiga butu zuwa dab da kasuwar tamarraban kunini kuma kafin ka ce kobo sai suka soma bude wuta wanda nan take mutum biyu suka rasu baya ga waɗanda aka garzaya da su zuwa asibiti cikin gaggawa wannan dai ma shine sabon kasuwar dabbobi da aka bude a watan jiya kuma tuni ma ya so mu haɓaka biyo bayan mutuwa babbar kasuwar mayo lofe da tashi tashen hankula suka daidaita ga ma da ta bakin wani mazaunin yankin kan wannan hari da aka kai a wannan kasuwa suka suka sai dai kuma da take tabbatar da wannan hari da aka kai a kasuwar ta marabin kuni ne rundunar yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta SP Dabi misal ta ce ma kawo yanzu babu wanda aka kama to amma kuma tuni har an soma bincike. Mun samu labari daga kasuwa ana cin kasuwa. So wanda ba san ko su waye ba daga nesa da kasuwa suka fara arbi ta cikin kasuwa ta aka aka mutum da ya rasa ransa sannan kuma akwai wanda sun jikata wanda kai su asibiti. Cike abu ne wanda ya zo kwatsam kuma daga jeji ya kai zuwa cikin kasuwa da shi kuma wannan wurin yana ba cikin gari ne kamar yadda kowa ya sani ba wuri ne kan bakin hanya kuma sabon kasuwa ne wanda bai wuce wata daya ba da aka bude ko a takaice yanzu shi mai girma kwamishina ya ya umshi shi DPM na wannan wurin ya ci gabbe domin tabbatar ko da ne suka aikata wannan domin kuma ah, a hukunta su. yanzu dai babu wanda aka kama kenan. a har yanzu ba wanda muka yi nasarar kyaftewa muna tattara bayanai. Hare-hare a kasuwannin jihar ba wannan ne karon farko ba domin ko a 'yan makonnin nan sai da aka yi wasu hare-hare a wasu manyan kasuwannin jihar da suka hada kasuwar Yoware lamarin da yanzu haka ma ke bukatar ɗaukar mataki domin kada lamarin ya durkusa da harkar kasuwanci a jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai mu leƙa jihar Filato an gano inda aka binne marigayi janar Idris Alkali wanda aka kashe kwanaki da dama da suka gabata ga wakiliyarmu Zainab Babaji da cikakkiyar rahoton. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta gano wani kabari mara zurfi a yankin Duradu da ke karamar hukumar Jos kudu a nan jihar filato da take zaton an binne gawar janar Idris alkali mai ritaya aka kuma tone gawar. Kwamandan rundunar soji ta uku da ke nan Jos Manjo Janar Benson Akinroluyo ya bayyana haka yayin ganawa da manema labarai kan kokarin gano janar ɗin da suka ce ya ɓace a nan jihar Plateau. Hafsan na soja ya ce sojojin sun yi amfani da karnuka masu sunsune ne wajen gano kabarin wanda yake da yakinin an nemi kwararre kan aikin haƙar gawa ne ya gudanar da aikin. The specialist assisted in assuming his cause from the shallow grave to somewhere else. Manjo Janar Benson ya ce kwararren ne ya taimaka wajen tono gawar daga kabarin mara zurfi zuwa wani wuri na daban. Only few trusted members of the community knew where his corpse was relocated to. ya ce wasu mutane kalilan da aka amince da su ne suka san inda gawar janar din yake. The specialist is currently in a custody. Manjo Janar Benson ya ce a yanzu haka wannan kwararre da ya iya haƙar gawar na hannunmu tare da waɗansu da suka ga abin da ya faru ko suka ji labari amma ba su kai rahoto wa jami'an tsaro ba. Manjo Janar Akin Roluyo ya ce za su ci gaba da bincike har sai an samo gawar Idris Alkali a kuma hukunta waɗanda suka aikata laifin. A bangare guda kuwa basaraken gargajiyan yankin Duradu da jami'an 'yan sanda suke nema ruwa a Jallo Yakubu Rab tare da wasu mutane bakwai ya kai kansa ofishin 'yan sanda. Barista Matthew Godfrey lauya ne da ke bibiyar wannan lamari ya fara da mun bayanin yadda ya raka basaraken ofishin na 'yan sanda. Yanayin mutanen wannan garin suna fargaban ganin soja. domin mutanen da suna zo su kashe su ana ganin su da uniform na soja da bindigogin soja to da fara lokacin da na zo na same sarkin sarkin ma ya gaya damuwan shi yace abin da ya sa shi ya gudu a wurin sojoji domin an su ga gidan shi sau biyu da uniform na sojoji da kayan sojoji an an so kashe shi an kashe mishi yara biyu a gidan shi a idon shi da uniform na sojoji kalubalen da mutane suna samu shin da cewa ba su su ta tsakanin sojojin kwarai da sojojin gaskiya ba domin ana ana kai musu hari kuma sojoji ba su taba invite nashi zai bada wani shari'a ba da ya gan sunan shi wanted ya tafi da ya zo green police sojoji sun yi bayanin cewa sun samu wani kabari a nan yankin dura wanda suna zaton cewa nan ne aka sa gawan shi general wanda aka kashe kun yi bincike kun gane cewa haka ne baiwan Allah bari gaya miki gaskiya ba wanda yana zama a wannan kauyen yanzu haka suna guduwa muna da damuwa da dan binciken sojoji a sojojin Najeriya ko abin da za su je operation ana ce joint task force investigation ba su kadai ne ya kamata su yi ba su kira police su kira wani security amma in sun fara zuwa akin gan jama'a kowa na guduwa to in ka gudu ka bar wuri nan duk abin da an zama fada sai Allah ne kawai zai gaya gaskiya wannan wuri mu a matsayin mu na lauyoyin NGO mu to sun yi binciken su according to them mu haɗu a kotu sai su nuna inda abin ya kasance. A ranar uku ga watan Satuban wannan shekara ne dai Janar Idris alkali mai ritaya ya ɓace a hanyarsa daga Abuja zuwa Bauchi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Mun gode Zainab Babaji yanzu kuma sai mu leƙa ƙasar Nijar inda a jihar Maradi Dr. Idi Kalla kwamishinan kiwon lafiya na jihar ya yi bayani kan cutar kwalara cikin jihar ga rahoton da Shaibu Mani ya hada mana daga jihar Maradi. bisa ga harkar kwalara muna da mutum dubu uku da ɗari uku da tasa'in da hudu da sun wanda suka kamu a wannan jihar da kwai hamsin da shidda wanda sun ka riga mu gidan gaskiya allah ya sa kwanciya huta ga halin yanzu lalle mun samu ragiya eh, wannan eh, ka da ake samu saboda in muka ɗauki gidan rumshi yau he da kusan wata guda ba mu samu ko guda ba na wannan matsala ina nuhi cewa sit ɗin tsibiri eh, Mara gari yau ina ji kusan sati uku kenan shi ma dai ba mu wuce samun guda ba in sun yawa biyu ciki ini kun ka ga abin ya dan yi dama kenan abin da ana ganin cigaba kwarai madarin hwa da kwai eh, shi ma ci sosai mun bar samun eh, kes eh, sai dai a samu guda yawanci dan isa ne muke samu wannan wannan ka amma sauran sai su in yalwa maraka rurruka nan ba mu samun su ma an kusan sati uku kenan da abin ya yi dama sosai to abu ne wanda ke ba da tsoro saboda wannan can ɗaya can ɗaya ana ganin kama aiki ya yi sauki a realite da akwai matsaloli da ya in ban mai hankali ba wanke hula shi kai madari Mr. da ma a sani ko bayan gidan rinji ya zuwa ma da rufa babu wani wuri inda tabbala a cikin jiha kasar tasawa eh, wasu garuruwa da aka ce ma makerawa da mai kogo a cikin sesi din mai jirgi ne ina tsammani mun samu mutane da yawa masu wannan zawo da amai eh, zancen da na kai maka bancin mun kirdiga duka an lissafa mutanen da sun ka kamu mun samu mutum 24 wanda sun ka kamu da wannan ciwo don 20 suna rike na ce maka da kwai biyu wanda suka rasuwa kuma a ƙara samun biyu kenan hudu sun rasa rayukansu allah ya kansu yanzu kuma sai shirinmu na gaba dan wewe da kwaya sun ne. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin idan kwaya ta narke fa. Shirin idan kwaya ta narke fa. shiri ne da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun ƙwayoyi musamman a tsakanin matasa inda a yau shirin zai karkata kan ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin waiwaye kan lafiyar kwakwalwa wato ranar goma ga watan oktoba kowace shekara kuma domin tattaunawa kan wannan rana shirin ya samu bakoncin dr awal sani saluhu kwararren likitan kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wato AKTH sannan kuma babban malami a jami'ar Bayero University da ke Kano. Na kuma fara ne da tambayar shi damuwar da hukumar NDLA ta nuna kan yawaita shan magungunan tari a tsakanin matasa a Najeriya, amma ya fara da yin bayani kan muhimmancin wannan rana. To wannan rana ta wannan shekara da aka yi ta goma ga watan oktoba mm. kamar yadda ka faɗa takenta yana magana ne akan matsaloli na kwakwalwa mm. wanda suka shafi matasa a mm. wannan zamani namu in ka kula zamanin na yanzu ya zo da abubuwa sababbi wanda yake da ba mu san su ba A musamman in ka dubi kamar irin na matsala kamar amfani da intanet da ake yi mm. eh, wayar hannu da sauransu wanda sadarwa ta zama abu ne mai sauki sosai mm. sannan mutane suna haɗuwa da yawansu a wani abu wanda kawai mutum yana buƙatar waya ne mm. da ɗan data ya zama cewa ya yi hudda da mutane da yawa daga nisan duniya wanda zai zama sun musayar bayanai da sauransu wannan ya canja lamura sosai akan yadda matasa suke samun matsaloli da suka shafa kwakwalwa. Mm. In ka ɗau misali ba lallai sai mutum ya samu ciwo ba. Mm. Yana cikin abin da wannan shekara wannan take yake kokarin kula da shi. Cewa ba lallai sai an samu ciwo ba amma har kama ta damuwa mm. da tashin hankali tana iya zama ita kaɗai matsala ce ba sai an samu rashin lafiya ma da za a ce hankali ya ɓata gaba ɗaya. Kuma in ka kula yanzu. zai iya zama wajen amfani da wayannan hanyoyi na sadarwa da irin mutanen da ake hudu da su mm. irin wayannan abubuwan za su iya samuwa ba tare da wata matsala wadda yake mutane a zahiri ko a gida za su gani mm. ko kuma sun san da ita ba mm. tunda a da misali yadda muka saba a harkar duba matsalar kwakwalwa ta yara za a ga cewa sai wani abu na damuwa ko na tashin hankali a gida ya faru hmm. sai a ga kuma yara masu matsaloli irin wayannan sun fita hmm. to yanzu ba tare ma da matsala a gidan wanda aka sani ba ko wani abu ba ta wannan harkokin sadarwa sai su gamu da wuta. Hmm. saboda irin yadda suke huta da mutane a da dama sannan misali za ka ɗauka kamar yanzu ka ɗau J.F.M. wani lokaci harka da ta shafi kamar matsalar bacci tana iya jawo takuruwar da za a samu matsala ta kwalwa hmm. yanzu a ga yara suna waya cikin dare da sauransu ko suna amfani da social media da sauran duk irin wayannan ya caccanja lamura hmm. sannan in ka ɗau makala misali kamar misali a yara ɗin da harkokin shaye-shaye hmm. a harkokin shaye-shaye kaga ana yawancin kokarin dakile su ne ta amfani da hukumomi kamar su ndla din a wajen hana wato bazuwar wayannan kwayoyaki da kuma yadda za a yi mutane su mallake su tun da sun saba doka. Mm. To amma a yanzu saboda waɗannan abubuwa na zamani din mm. sai mutum ya kodar wasu kwaya wanda ba a bukatar su zo a kawo masa da komai ba tare da wani ya haɗu da wani ba mm. To amma eh, wani irin eh. mataki kake ganin gwamnati ya kamata ta ɗauka game da wannan tunda yanzu ka ga mutum yana gida zai iya siyan kwayarsa daga nisan duniya a kawo masa ita har gida. To, a gaskiya babban dai abu ina kallo saboda in ka kula harkokin wato kula da dokoki da sauransu da da tabbatarwa an kula da bin doka hmm. wannan abubuwa su ma kan sun kawo wani sabuwar matsala wajen iya yin wannan din. Saboda hmm. haka dole a matakan kamar prevention wato matakan rigakafin eh, harkokin da kwayoyin shan kwayoyin nan hmm. abin da ya fi dacewa shine dole a saka karfi da karfe wajen wayewa da mutane kai akan illolin kwayoyin nan da sauransu mm. saboda aikin ba zai tsaya akan wajen kawai kula da doka ba ne. Mm, wato kana magana wato kana magana kamar sai uh, kamar shugabanni musamman sarakuna da malamai da manya na unguwanni sun taimaka da al'umma haka da mm. kuma iyaye da sauransu duk sai kowa sai ya sa hannu to mm. amma dole an samu an samu fahimta sosai mm. akan yadda wannan lamura suke mm. a wajen wayewa da mutane akai-akai sannan ya zama cewa an samu canjin da ake bukata dole ne a samu wasu hanyoyi na wayewa da mutane misali makarantu ƙanana da manya wurare ne wanda za a dinga yawancin bitoci da sauransu wanda zai zama cewa mutane sun san illolin kwayoyin nan da alamun wanda yake shan su da kuma hmm. irin yadda za su nemi taimako idan suna cikin matsala. Dr. Awal Sani Salihu kenan ƙwararren likitan kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wato AKTH. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban hirar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu. musamman Dr. Awal Sani Salihu. sai kuma Julie Gresham da ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu anan yana cewa karfe 11 da minti 28 wato karfe 4 da minti 28 a jamhuriyar Nijar, Najeriya, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labarai a takaice kafin mu sallama da ku. To a takaicen wani mutum ya yi ta ɗaga murya yana cewa dole kowane bai hude ya mutu ya kutsa cikin wata masujidar Yahudawa a Pittsburgh jihar Pennsylvania yayin da ake sujidar Asabar ya yi ta harbin kan mai uwa da wabi ya kashe mutane goma sha ɗaya wanda shine na baya-bayan nan a harbe-harben mutane da dama da aka yi a Amurka. a halin da ake ciki kuma mutumin nan da aka kama aka kuma tuhume shi da laifuka ranar juma'a kan wato turawa da ambula goma sha uku masu kunshi da bambamai zuwa ga wasu fitattun mutane da sukan yi suka ga shugaban amurka donald trump ana kyautata zaton zai gurfana gaban kotu gobe da daktaktun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe in allah yarda yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma bonsa da ya bada shiri da bada umarni sai in ji namu cian wan ni ne naku abdulaziz adilu ke cewa muni lafiya